أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أنا الله godiya subhanahu wataala ya ara mana rayuwa kuma ya sa da mu a wannan majalisi mai albarka na tafsir a yau yammacin litinin 22 ga ramadan 1440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 27 ga watan 5 2019 miladiyya ana fata Allah ya mana jagora ya datar da mu har yanzu muna suratun nisa ina jin in ayata aya ho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ۖ وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan karkare bayanai akan ayoyin jihadi da falalarsa da kuma yadda ya kamata a gudanar da shi da kuma hukuncin hijira da matsayinta a lokacin da take zama wajiba da kuma lokacin da take zamantowa mubaha sai kuma allah ya shiga bayani akan wani hukunci mai zaman kansa wanda ke da muhimmanci a rayuwar musulmi wato salatul qasr da kuma salatul khawf sallar kasaru da yadda ake yin ta da lokacin da ake yin ta da kuma sallah ta yanayin tsoro a yanayi na yaƙi da zaman ɗarɗar ya ya kamata musulmi su gudanar da sallar jam'i ubangiji wata ala yake cewa wai za rabtun fil ardi falaisa alaikum Juna, an taqsuru min sala a duk lokacin da wato kuka yi tattaki ko kuka yi tafiya a ban ƙasa to babu laifi a kanku idan kuka rage sallah musamman a yanayin da kuke fargaba ko tsoron kafirai su fitine ku ko su addabe ku innal kafiri na kanu lakum aduwan mubina lallai kafirai wato sun kasance makiya ne 'yan adawa ƙarara babu wani ɓoye-ɓoye tsakanin gabar da suke nuna muku da wannan adawa don haka za su ribaci wannan yanayi naku da kuke sallah sai muku aika-aika idan ba ku shirya ba duk da cewa waɗansu malamai wato suna ganin ko bayan maganar ƙasaru wannan aya tana ƙara bayani akan sallar tsoro ma'ana a rage aikace-aikacen sallar a rage tsawon sallar a rage kuma yadda ake yin sallar da yanayinta shi ma wani nau'i ne na kasar kamar yadda salatul khawfi ta kunsa shi yasa wani sahabi yake tambayar sayyidina umar cewa to tun da dai yanzu musulmi sun samu aminci kuma gari ya zauna lafiya to me hikimar a ce a rage sallah tunda an ce in khiftum an yaftina kumul na kafaru idan kun ji tsoron kafarai za su fitine ku ko su addabe ku ko kuwa wato su hana ku sakat to sai ku yi kokari ku rage sallah akwai yanayin da a sallar tsoro ake hadawa duka bi a rage adadin rakawo'i kuma a rage wato yanayin gudanar da sallar ita kanta akwai kuma a yanayin da ake sallar tsoro amma kuma za a yi ta cikakkiya kamar ta zaman tare ko zaman gari habaru to a nan dai shine allah ke bayani ba laifi a kan musulmi musamman ana magana da shugaba ko kuwa ana magana da kwamandan yaƙi a fagen daga cewa idan kun shiga yanayi na ɗarɗar da fargaba da tsoro to babu laifi ku rage sallah ku rage adadinta ku rage yadda ake aiwatar da ita idan kun ji shakkar kafirai wai za zarabtum ai idan safartun fil ardi فليس عليكم جناح في أن تقصروا من الصلاة رخصة في القيام والقعود معنى وأن سسوشي أكي مكو أين ينسيوا ko zama na sallah wa baki harakatu salat da sauran wato aikace-aikacen sallah allati la yumkin lil musafir an yati biha ma al khawf musamman a yanayin da wato zai wahala mutum ya iya yin sallah cikakkiyarta a yanayi na tsoro da fargaba da kuma zaman ɗarɗar fa huyu kasiru ha hatta huyu salli bil ima to a wannan yanayi an halatta wa mutum an yi masa rangwame ya ainihin gajarce sallah ko da za ta kai jallin yadda za a yi ta da nuni maimakon tsayuwa da ruku'u da tashi da zama duk wannan an yafe wa mutum an masa rangwame a irin wannan yanayi na zaman ɗoro in khiftum an yaftina kumul na kafaru idan kun ji tsoron kafirai za su addabe ku minal lususi hatta ma 'yan ta'adda barayi idan kuka tsaya sallah su kuma za su muku aika-aika wa kazalika fi halil marad hakanan a yanayi na rashin lafiya idan mutum ya gaza aiwatar da sallah cikakkiyarta idza ta'azzara ma'ahu qiyam misali idan mutum ba zai iya tsayawa ba ko ba zai iya tankwarawa ya ruku'u ba to ya halatta yi sallah a zaune duk wanda yana daga cikin rage sallah da kuma tauye adadin aikace-aikacenta kamar da Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon ikon bi qadar al-imkan amma dai ita sallah ba ta faduwa a kowane yanayi inda mutum yana numfashi kuma yana cikin hankalinsa kuma ba hana shi sallah ba misali mace mai al'ada ko mai jinin haihuwa haka kuma wato kasar ɗin da aka ambata a wannan aya an taksuru nuna salati ya fi karkata zuwa ga wato sallah irin wannan yanayi duk da cewa alkasuru na matafiyi shi ma zai iya shiga idan mayaka suna halin tafiya da balaguro misali in sun tafi yaƙi tazarar da ta kai a ƙasar to shi kenan ya halatta su yi ƙasaru sannan kuma su tauye su rage aikace-aikacen sallah kamar yadda aya ta gaba allah ya yi bayani dalla-dalla na yadda za a yi wannan sallah ta tsoro allah ce wa iza kun tafihim idan ka zamto a cikinsu kai ne kwamandansu ya manzan Allah faƙamta lahumus salata lokacin sallah ya yi to sai ka tsayar da sallah ma'ana kai musu limancin sallah sai ka kasa rundunar yaƙi kashi biyu falta ƙumƙa ifatun minhum ma'ak kashi ɗaya daga cikin mayaƙa su zo su tsaya a bayan ka su yi sahu su yi sallah tare da kai wani yanki na sallah wal ya khudhu aslihatahu duk da cewa za su yi sallah tare da kai to amma su ɗauki makamansu su riƙe a lokacin sallah ɗin sauran kashi ɗayan kuma ko rabin runduna su kuma suna nan suna tsaye a bisa yanayi na kota kwana su waɗannan suna sallah amma kuma da makamansu a jikinsu su waɗancan rabin suna tsaye suna fuskantar abokan gaba ko kuwa a'a wato suna gadi sun karkasa kansu wasu dubi kudu arewa gabas yamma haka nan kuma kwamanda yana limancin sallah tare da rabin rinduna shine faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatan kuma su ɗauki makamansu Faiza, sajadu idan wannan rabi na mayakan suka yi sujjada ma'ana suka samu rabin sallah tare da liman to farya kunu min wara'ikum sai su dawo sai su canji waɗancan da suke zaman jiran kota kwana na fatan gani su kuma wannan rabin sai su dawo matsayinsu su zo bayan liman su ma su kuma waɗancan sun samu rabin sallah sai su koma su karɓi waɗancan shi ne fale kunu min wara'iku waltati ta'ifatun ukura ɗaya wato jama'ar da bata yi sallar ba su ma sai su zo su samu rabin sallah tare da liman fali sallu ma'aka shine su yi sallah tare da kai ya manzo Allah idan kai kake musulmanci wal kudu hidrahum wa aslihatahum amma kuma lallai su ɗin ma su zama cikin kota kwana kuma su ɗauki makamansu kada kawai su shantake ko su yi galala suna sallah a ba yadda ba wajibi ne ya zama kowanne da waɗanda suka yi ɗin da waɗanda suke zaman jiran kota kwana duka ya zama wato suna farke suna cikin shirin kota kwana kuma suna rike da makamansu Allah ya faɗi dalilin irin wannan sallah cewa waddallazina kafaru lautar fuluna an aslihatikum wa amti'atikum sau da yawa kafirai sun yi buri kuma sun yi fata sun ci buri da alwashin ina ma za ku rafkana kawai ku zube makamanku ku dukufa cikin sallah ga dangadan kamar yadda kuke yi a sallar gida su ku amfani da wannan dama idan kun ajiye makamanku da kayan yakin ku fa na alaikum mailatan wahida sai su auka muku wato sai muku bugun falan daya sai muku aukawa gaba ɗaya su gama da ku kuna sallah saboda su ba san martaba sallar ba ba ta gabansu wala junaha alaikum in kana bikum azan min matarin haka kuma babu laifi a kanku idan akwai larura ta ruwan sama au kuntum marza ko ko kun kasance marasa lafiya an tad'u aslihatakum ku ajiye makaman naku da kayan fadan ku a lokacin sallah wa hidara hidrakum amma duk da haka wato ku yi taka tsantsan ku shiga taitayu ku zama cikin shirin kota kwana inna allaha a'adda lil na azaban muhina lallai Allah ya yi tattalin wata azaba ta ƙasƙanci ga waɗanda suka mutu kafirai ba su tuba ba to wannan aya ita ce asalin ayar da take hujjar salatul khawfi salatul khawfi sallar tsoro ko sallar yanayin fargaba da ɗarɗar ana yin ta ko a fagen daga ba filin yaƙi duka ana yi idan ya zamto al'umma tana cikin yanayi na fargaba na ɗarɗar to ba daidai ba ne gaba ɗaya al'umma kawai ta je ta ɗunguma a masallaci babu security consciousness kamar da ake faɗa misali misali gwari-gwari kamar abin da ke faruwa a zamfara a yanzu haramun ne duk musulmi lokacin sallah su ɗunguma su tafi sallah sun saba wannan ayar kamata yi su kasu su raba kansu gida biyu jama'ar unguwa ko al'ummar gari ko tasha ko kasuwa idan an kira sallah rabi su je su yi sallah wato tare da liman rabi rabi kuma suna tsaye suna kula da mai zai je zo suna da makamai kamar yadda dai ake yi a ka'aba ko da yake su ba salatul khawfi suke irin wannan ba limancin suke kasawa gida biyu sanda dandazan masallata suke yin sallah askarawa suna nan tsaye kyam suna kula da me zai je ya zo bayan kyamarori da suke kodin din kai kawo din da ke gudana to sai askarawan nan sun gama an idar da sallah kaf sai kuma sai a yi shiftin sai a canza aiki sai a kawo waɗansu su canje su su kuma sai su je a junansu sai su yi sallah na matan gani to amma idan a wajen yaƙi ne misali rinduna ce to don a haɗe kan mutane ba ce a raba sallar limamai guda biyu ba a rabi su zo su jonu da liman su yi sallah in ƙasar ce su yi sallah raka'a ɗaya idan liman ya raka a ɗaya sauran rabin mayaka suna tsaye kyam wato a yanayi na a standardized ko kuma a tanshi idan suka yi sallah a ɗaya su kuma sai su zo sai su karbe su sai waɗannan su yi sallah raka a ɗaya kenan ko kuwa idan liman ya yi raka a ɗaya tare da rabin mayaka to liman sai ya tashi sai ya tsaya a tsaye kyam ya ta karatu wannan rabin da ke bayansa da suka raka a ɗaya sai su tashi sai su ci ko raka a ɗaya kuma su kuma hallau idan suka yi raka a biyunsu sai su ja da baya ba tare da sun yi sallama ba sai wancan sai su zo dama liman yana tsaye saura raka a ɗaya sai su joni da liman sai ya raka a ɗaya idan ya raka a ɗaya sai ya zaman tahiya ba tare da ya yi sallama ba su kuma na sa a rundunar tawaga ta biyu sai su tashi sai su ci kora ka ɗaya na batan gani idan liman ya fuskanci sun ci kora raka'a su ɗaya to sai ya salama gaba ɗayansu da waɗannan rabin da waɗancan sai su yi salama wannan shi ne sura ta biyu ta salatul khawuf ko ko kamar yadda na faɗa a su zo su joni da liman su samu a ɗaya sai su tashi sai su karbi waɗancan ana ci gaba da yaƙi sai waɗancan su zo samu raka a ɗaya daga nan liman in yi salama kowannensu ya samu raka a ɗaɗɗaya to sai ciko raka a ɗaya kuma sai salama daban wannan idan yanayi ya bayar da nutsuwa da kwanciyar hankali za a iya yin hatta ita irin wannan sallar amma a yanayin da abubuwa suka rincaɓe kamar yadda Allah ya ce fa in khiftum farijalan kubana idan tsoro ya kai tsoro ba maganar a sahu ba maganar liman ba maganar kadikamatu babu ba zaman tahiya farijalan kawai ayi sallah ana ɓarin wuta a kan ƙafafu ana sara suka mutum ya ƙaddara gashi yanzu ya yi ikama. yana karatu ya yi ruku'u ko da idani amma kuma na artabu shine a akan kafa aw rukubanan koko a kan ababen hawa ana kai sara suka ko ana barin wuta a igwa mutum yana sallah wato wannan al'amari yana nuna mana girman sallah a wajen Allah wallahi tallahi shi yasa babu taɓaɓɓe irin wanda yake wasa da sallah in akwai yanayin da Allah zai wa bayansa rangwamen sallah to yanayi bi ne da lokacin rashin lafiya da lokacin yaƙi amma Allah bai sauke sallah ga bayansa ba hatta a wannan yanayi dole mutum ya sallah idan ko ka ga sallah ta faɗa kanka to ɗayan biyu ko dai mutum ya haukace ba shi da hankali ko ko yana bacci alƙalamin ƙudura ya ɗan sauka a kansa in ya dawo in ya farka ya rama in ba haka ba sai dai wanda aka sauke masa sallah wato mace mai jinin al'ada ko jinin haihuwa ko kuma dai wanda ya suma kamar yadda bayanai suka gabata hatta a yanayin da ake ciki misali idan an sanya dokar ta ɓaci a gari to shi ma kamata ya yi irin wannan salo na sallah rabi su je su riski rabin sallah ko kuwa a ware waɗansu ɗan banga ko 'yan bijilanti kamar yadda yake kiransu in ma babu 'yan sanda ko soja wanda asali kamata dukkanin al'umma ta zama wato ta iya yaƙi kada a ware wannan farar hula ne wannan mayaƙi ne a a da iyayenmu na dauri kowa mayaƙi ne sai dai akwai waɗanda ake rubuta su a matsayin sojoji masu fita kamar yadda a yanzu ake samun 'yan sintiri a unguwa a yanzu kamar yadda aka sani yanayin al'umma ya canza akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai 'yan sintiri musamman na sa kai to amma abin da yake wajibi al'umma ta baiwa irin waɗannan bayan allah da suka sadaukar da rayuwarsu goyon baya da kuma taimako saboda suna aikinsu ne domin a hutawa jama'a da kwanciyar hankalinsu kuma aikinsu yana da asali a shari'a wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribatu yau min fi lallai khairun minar duniya ma fiha mutum ya zama ɗan sintiri ya hana idansa bacci wajen kula da zaman lafiyar al'umma na kwana ɗaya tak ladan da Allah zai ba shi ya fi duniya da abin da yake cikinta to kaga wannan ashe ba ƙaramin al'amari ba ne sannan kuma wanzan Allah yana cewa idan dina guda biyu ba za su yi tozali da jahannama ba ma za su ganta ba balle su shiga da wanne da wanne da idan da ya kwana bai rintsa ba saboda sintiri da kula da bayan Allah da dukiyoyinsu da idan da ya je fagen daga ƙurar yaƙi ta shiga cikinsa ko kuma idan da ya zub da hawaye saboda tsoron Allah shi kadai su waɗannan duka allah ya lamunce musu ba su babu shiga wuta allah sanya don haka dai wannan sura mai girma ta mana bayanin irin yadda ya kamata ko wannan aya mai girma tana mana bayanin yadda ya kamata wato a kasa rundunar yaƙi a yanayi na sallar tsoro ko salatul khaw kamar da Allah ke fada wai za kun tafihim ya Muhammad hadiran idan kana tare da rundunar yaƙi ya manzan Allah wa antum takhafuna aduwa kuma kuna ɗarɗar game da abokan gaba za su iya kawo muku farmaki fa qamta lahumus salata to ka tsayar musu da sallah ma'ana ka jagorance su a yin sallah duk da cewa an zo da siga ta fi'ili madi amma ana nufin mustaqbal kamar da Allah ce za qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ma'ana idza aradtum alqiyama ila salat saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wata tawaga daga cikin su sai su tsaya bayanka wali ya'khudhu aslihatahum su dauko makamansu fa'iza fa idza sajadu idan suka yi rabin sallah fal yakunu ay ta'ifatul ukhra daya jama'ar sai su maye gurbin su min wara'ikum su zo bayan ku su ma su sami rabin sallah wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waɗanda ba su sallar ba su ma su zo su yi rabin sallah tare da kai wal ta'ti ta'ifatun ukhra falyusallu wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum amma su zama cikin shiri kuma su ɗauki makamansu kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshe wadda lazina kafaru wato kafirai suna san. lallai ku shagaltu ku kuma mance da makamanku ko ku shagala da makamanku sai su auka muku lokaci guda ya zama sun yi muku bugun falon ɗaya idan ya zamto al'umma ta zama a farke kuma abokan gabata sun san cewar duk lokacin da suka yi yunkurin kawo musu hari akwai waɗanda za su ce musu cas yanzu na jin ko sati ba yi ba a zamfaran nan ne ko a katsina bayan allah sun haɗu za su sha ruwa su yi buɗe baki aka zo aka buɗe musu wuta saboda tsabar kafirci da rashin imani da yadda bokanci da tsubbu suke ɗaurewa 'yan ta'adda gini ba maganar alfarmar azumi ba maganar tausayi irin na ɗan adam ba tsoron Allah ba hisabi mutum ya wuni yana azumi an zo buɗe baki a masallaci ko a daba kawai a zuwa buɗe wuta kan mai uwa da to kaga da a ce al'umma tana farke aƙalla waɗansu suna tsaye don Allah yadda wato ko dai za a yi za a yi kare jini biri jini ballantana kuma idan abokan gaba suka san a shirye kuke don Allah yadda za su ɗaga muku ƙafa. kuma kowane yanayi yana da hukuncinsa a musulunci dole a lokacin yanayin tsoro al'umma ta tashi ta yi shiri ta yi ɗamara katta zauna ta shanta kewa ita a matsayin farar hula ba haka musulunci ya ce akwai yanayi na zaman lafiya akwai yanayi na yaƙi haka duniya take tafiya walau musulmi ne ko waɗanda ba musulmi ba to kullum mutum ya zama cikin shiri sai wato abubuwa su zo masa da sauki in allah ya kalli irin shirin da ka amma idan ya zamto ka ke baka da wani shiri baka da wani tanadi to babu shakka wato innaha ta'ati alaman na alaiha Allah kiyaye فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله أكبر Allah ya ci gaba da bayani cewa fa idza qadaytumus salata yayin da kuka idar da sallah fadhkurullaha qiyaman ku yi ta ambatan Allah ko a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko a kishingide akan sassanku fa idza tuma'anantum amma idan tsoro ya tafi aka dawo yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali faqimu salata to ku yi sallah ku tsai da ita yadda aka shar'anta ta tun fil wancan yanayi na tsoro tunda ya kau to ba maganar salatul khawfi kuma sai a dawo a yi ta cikakkiyarta da tsayuwarta da ruku'unta da sujjadarta da zamanta da tahiyarta saɓanin yanayin tsoro da aka yi bayani a ayar da ta gabata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai tabbas sallah ta kasance a bar farlantawa wato a bar wajabtawa wajiba ce akan duk masu imani shine kitaban maukutan kuma ma'abociyar lokatai ƙididdigaggu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya iyakance su wannan aya tana nuna mana wato alƙasimul mushtarak baina salatul khaufi wa salati al'amn rabin sallar yana maganar wato ɓangaren sallar tsoro da yadda ya kamata karkare ta rabin sallar kuma yana nuna mana wato sallar zaman gida da kwanciyar hankali da yadda ya kamata karkare ta Allah ce fai za qadaytumus salata in kun idar da sallar tsoro kenan ko ko in kun idar da sallah ma kowace fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to sai ku yi zikirorin bayan sallar nan da ake na lazimi a astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam har ya zuwa ƙarshe da irin satul kursi su qul huwallahu su falaki da nasi ya danganta da yanayin da ka tsinci kanka idan kana da nutsuwar da za ka kammala wannan zikiri ko wannan wuridi na bayan sallah a zaune to sai ka yi a zaune shine ƙu'udan idan ko akwai uzurin da zai sa ka tashi to sai ka tashi kana tafa kana yi shine ƙiyaman. idan ma akwai yanayin da zai sa ka bingire ka kwanta to ko a kwancan ka yi an gani ma'ana a kowane yanayi ana ambatan Allah allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wasu sun ce ana nufin zikiri da wurdi na bayan sallah wasu kuma wato suna bayanin ita sauran zikiri gaba daya a kowane yanayi mutum yake to kada ya mance da ambatan Allah nan tuma'anantum idan tsoro ya tafi kuka dawo hayyacinku faqimu salata to sai ku koma ku tsaye da sallah yadda take yadda aka shar'anta ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah kamar yadda ce sallu kama ra'aytumuni usalli inna salata kanat mumini almu'minina kitaban mawquta lalle tabbas sallah musamman ta farilla ta zama farilla tilas a bar wajabtawa akan dukkanin muminai kuma ma'abociyar lokaci da wannan malamai ke cewa in dai mutum yana numfashi kuma yana da hankali to sallah ba ta faduwa a kansa ko yana da tsarki ko ba shi da tsarki idan mutum ya nemi ruwan alwala ya rasa sai aka ce ya taimama idan mutum misali an kaddari ya shiga yanayi na janaba na rashin tsarki kuma ya nemi ruwa ya rasa to ya yi temama ya yi sallah kafin lokacin ta fita daga bayan ya samu ruwa sai kara'in wankan da bai yi ba haka kuma sun ce kiyaye lokacin sallah ya fi kiyaye tsarkinta domin da ka bar sallah lokacin ta fita gaba daya gara ka yi ta ko ka dalwala misali wanda yake gidan kurkuku ko wanda yake gadirum na jami'an tsaro ka san waje ne da ba a ba a kula da 'yancin wanda aka kulle musamman a najeriyanci a wani wajen ba haka abin yake ba kawai dai za a sa ka yi ka hana ka kai kawo amma akwai banɗaki akwai famfo akwai ruwa har ma da irin ɗan gadon nan na 'yan makaranta da alƙur'ani da sallaya haka mafi yawan kurkukun ƙasashen musulmi suke to amma mu nan za a zo a cunkusa ku kamar awaki ɓangaren rabin ɗaki nan ne makwanci rabinsa kuma nan ne wajen ba haya da fitsari wannan zalunci ne da taka haƙƙin ɗan adam babu addini ko sistem ɗin da ya yadda da haka ko kashe mutum za ka yi ka kula da fundamental human rights ka kula da haƙƙinsa domin ubangiji ya karrama ɗan adam wala kad karramna bani adam ko arne ne kuwa akwai abin da bai kamata ka yi wa ɗan adam ba alaba shi nan an yanke masa hukunci shikenan amma inda za a ajiye mutum a adana shi kafin a yi masa hukunci a nan ba mai laifi ba ne abin tuhuma ne mutaham suspect ne saboda haka bai kamata a yi masa mu'amala ta mai laifi ba a hana shi abinci ko a hana shi ruwan sha ko kuwa a sa shi a cikin kashi ko cikin najasa duk wannan haram ne duk wanda ya wa ɗan adam wannan wallahi in bai tuba sai Allah ya saka masa ubangiji ya shar'anta kurkuku don ya zama makaranta gyara kayanka ko don a killace masu laifi waɗanda suke epidemic wanda sun zama annoba zamansu a cikin al'umma hatsari ne sai aka ce aje a saka yasu to idan ka je ka saka yasu kai musu mummunar mu'amala ko ko ka haɗa su da kangararrun da suka fi su kangarewa maimakon su gyaru sai su ƙara kangarewa su zama tantiran yan iska kuma kuma nawa aka yi mutum ya je kurkuku maimakon ya gyaru sai ya dawo ya zama tantiri marar wato kirki saboda hukumomi ba su shirya tarbiyyarsa ba amma yanzu alhamdulahi wasu na ƙoƙarin gyarawa yarinyar da aka yi ta za wacce aka kala mata safarar kwaya wacce aka sako ta daga kurkukun saudi arabia zainab aliyu yar northwest commerce ta masala university ta ce a wata hudu da ta yi ta iya harshen larabci girama fusa a kurhuku. sannan ta koyi abubuwa da yawa na musulunci sannan uwa uba a wata hudun nan kwana 160 ta haddace izu talatin na alkur'ani ka ji kurkukun da ake yi domin gyaran mai laifi in ka shiga makaranta ce da kuma vocational training center za a koya maka sana'a za a koya maka wato a gyaran hali da ɗabi'a in ka fito sai ka zama sabon mutum mai amfani ga al'umma amma a kora ka kamar wato tumaki ka nama yusa ƙuna ilal mauti don haga har ma in mutum zai fita yana bukin ɗin waje yana a tsare masa wajensa yana dawowa wali ya zubilla. kuma saboda yanayi na rashin kula da haƙƙin ɗan adam in dare ya yi ba abin da ake sai liwatsi da neman juna haka ɓangaren mata sai ma ɗugo wali ya billah waɗannan duk waɗanda suka je suka ziyara suka yi aiki ko ka tambayi gandarobobi ko ka tambayi wanda ya shiga ya fito ko ka tambayi wanda suke zuwa wa'azi gidan 'yan fursuna ba ka sha labari sannan wani abin takaici mafi yawan waɗanda suke zuwa ziyartar 'yan fursuna mafi yawan su ƙungiyoyin 'yan mishan ne kiristoci ko na kudu ko na arewa su suke zuwa su gaishe su su kai musu tufafi su kai musu magani su kai wa gandarobobi kayan masarufi su saye su su je su yi musu wa'azin kirista musulmi ko ko oho watakila ni da kai ma mun taba zuwa ni da kai mai saurare na watakila wata uku bai ko wata shida mutum bai je ziyarar kurkuku ko asibiti ziyarar da muka je kurkukun kurmawa na bayan gidan sarki wani lokaci wato sai ka zub da hawaye wallahi tallahi saboda tausayi sanda muka shiga akwai 'yan kurkuku wajen 990 da wani abu akwai kare kukanka inda aka gina tun zamanin sarki alhaji tun 1927 daidai shekarar da aka bude makarantar rumfa college to za ka ga ga waɗansu a cinkushe waɗansu kuma ga su suna ta walwala ga wani sabon blok wato ko a gidanka aka baka zama a nan ka caɓa nan kuma na masu hannu da shuni wanda haka yasa ajiya to haka dai aka tara su a masallaci muka gaya musu abin da za mu gaya musu muka fito to wannan ana maganar duk inda mutum ya kasance sallah tana nan a kansa ko da mutum ya tsinci kansa a gurare irin waɗannan da muka ambata kar ya tsammanin cewa sallah ta saraya ko koyi ta tara sallah ya ce sai ya fito a ba haka musulunci ya ce ba ka da garantin za ka fito watakila daga nan shi kenan ka yi tazarci ko to kaga sallolin da baka yi ba suna nan a kanka idan lokacin sallah ya yi tashi ka rangada kiran sallah ko a hukuni ka ce ofisa ina so zan yi sallah haƙƙinka ne yancinka ne kamar yadda kana jin ba haya za ka nemi excuse ina so zan yi ba haya kuma baka da lafiya za ka ce baka da lafiya ne wa maka magani to haka in lokacin sallah ya ka nemi za ka yi sallah a baka ruwa ka yi alwala idan an baka alhamdulillahi zalika makunna nabri idan ba a baka ba Allah ya gani kayi abin da ya kamata ka yi na bazalul majhud lokaci ya ga zai kure sai ka tashi kawai ka taimama ka shahu bango ko kana da riga ko babu ko tumbur kake sai ka tashi kawai ka yi kadika mutu kai sallah alaba shi idan lokacin sallar bai fita ba aka fito da kai to sai ka tashi sai ka sake kamar yadda wasu malaman suka tafi akan haka amma dai wannan aya tana nuna mana babu wani yanayi da za a ce sallah ta fada kan mutum inna salata kan alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance a bar wajabtawa akan mumini ko ma'abociyar lokaci na musamman wala tahinu fi ibtigha'il qaum Allah ya ce kada ku sassauta kada ku rangonta wajen rarakar kafaran mutane yadda suke kawo muku farmaki da raraka kuma kada ku ɗaga musu ƙafa wajen su, da kuma wato hana su sakat da ƙure musu lamba in ta kunu ta alamuna idan fa kuna jin zogi da raɗaɗi na rayuwa fa innahum ya alamuna su ɗin ma suna jin wannan zogin da raɗaɗin rayuwar kama ta alamuna kamar yadda kuma kuke ɗanɗana bugu da ƙari inda kuka sha bamban da su watar juna min Allah ma la yarju amma ku wato kuna da kyakkyawan fata da kyakkyawar ƙaunar samun taimakon Allah da goyon bayansa abinda su kafare ba su da wannan yaƙini ɗin ko ba su da wannan kwaɗayin a wajen Allah wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance kuma bai gushe ba masanin komai kuma gwani akan dukkanin abin da ya yi wannan yana nuna mana cewar a raɗaɗi na rayuwa da wahala ko talauci kada su zama sanadi ko dalilin da mutum zai noki ya yin abin da ya kamata a yanzu duka muna raye a najeriya da mu da waɗanda musulmi ba abin da yake bugunmu shi ke bugunsu kila ma mun fi su samun sa'ida to amma mu duba mu gani in muna jin talauci in muna fama da fatara in muna fama da kamfar abin hannu su ma kafiran arna suna fama amma misali kwaya ɗaya me yasa ɗan inyamuri ko ɗan bayarabe ko ɗan hatta arnan arewa baya ɗaukan kwano ya yi yawo allazi wahidin ko dan kanzu ko dan dago-dago kuma me yasa duk talaucin iyayen wato yaro sai sun sa shi a makaranta watakila ma private ta kuɗi uwarsa kila tana sai da doya da dankali amma da haka take kukutawa ta biya wa ɗanta kuɗin makaranta ta saya masa littattafai amma ba wanda za ka gani da kwano da kirci da dandakala kafa ba takalmi ga kazuwa ga kora ga annakiya ga cututtuka allah sawaka wai da sunan almajiranci da neman karatun kura. ko da yake yanzu akwai yunkuri ya yi nisa a mataki na ƙasa na ƙoƙarin sai an yi maganin wannan annoba da wannan sankara da take cikin jinin malam bahaushe na bara da kuma kin yin abin da ya kamata musamman na yara ƙanana yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba nauyi ne akan iyayensu da suka haife su amanar Allah ce ka tsaya ka ci da ɗanka ka karantar da shi ka ladabtar da shi har ya zuwa lokacin da zai balaga amana ce ya ayyuhal na amanu ku kuma wa ahlikum nara da dai kai ka je yi aure ka kwanta da wato matar har Allah ya ba ku da to amana ce a wuyan kamar yadda ita ta sha wahala ta ɗauki cikinsa a yanayi na takura da damuwa ta zo na naƙuda ko a mutu ko a rai sannan ta zaman dirshan na renansa da shayar da shi wajen shekara biyu to kai kuma Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda ake masa haihuwa wajibi ne ya wadata uwa da ɗanta ko da ‘yarta da abinci da abin sha da sutura da mazauni da sauransu so idan kuna fama da talauci su ma'arna arna suna fama da talauci in kuna fama da fatara su ma suna fama da fatara a yanayin da kuke rayuwa su ma galibin su haka suke rayuwa amma me yasa kafirai suke nema su fi musulmi juriya da kazar-kazar da tsayuwa akan al'amura musamman da haɗin kai ni dai ina jin tun da Allah yi ne ni ban taɓa ganin nyamuri yana lazi wahidin ko Allah ya ba ku mu samu ko ko dan ganzowa ko duk da an ce an samu wani nyamuri a sabon gari a yake gaya mana ne ya zo yana bara da inyamurai suka gani dandanan suka kira mitin na shugabannin ƙabilarsu. suka kira wannan mai bara suka tsaye shi kai suka ce idan suka ƙara ganinsa yana bara to sai wani ba shi ba suka hada kuɗi mai kauri wajen dubu biyu a lokacin suka ba shi cewa je jari ya ce asali yana da shago yana da jari ya ɗauki yaro suka yarjejeniya bayan shekara biyar zai yaye shi shekara biyar ta cika sai ya zama ba shi da abin da zai yaye wannan yaron nasa saboda kokarin cika alkawari shi sai ya fita ya bar masa wannan shago to shi ne ya shiga yanayin da ta kai shi ga bara da kuma duk musulunci ya hana baran tun ma ba irin wannan barar ta zub da mutunci irin ta bayan daula hotel hanya filin sukuwa irin ta cocin sabon gari wajen Our Lady of Fatima Church. Inda gyatima za ta zo tana a bamu mu don Yesu almasihu, ko a shiga lafiya a fito lafiya, ko ko can inda ke sheƙi aya su zo suna a shiga lafiya a fito lafiya, a sharuwa lafiya, giya fa za sha. ko su zo dutsen zarare da ke banfai a lokacin da maguza suke hawa suna yin sujada alhamdulillah yanzu abin ya dan ragu ba kamar da ba su yogin gindin dutsen suna a hau lafiya a sauko lafiya lokacin da muke operation a hisba don muka je muka rurusa wannan rumfunan da tantunan da ake shirka a kan duwatsu har amerika sai da ta yi magana ana tauye haƙƙin addini ana rushe guraren ibada ana kaza ana kaza ana kaza ta yamma to amma duk da haka wato kaga su da wuya kaga suna bara to mu ko malam bahaushe bara ta zama addini ta zama tumasanci ta zama a allah ya ba ku mu samu samun ku ne namu saboda haka irin wannan barar ba laifi ba ne a hana irin wannan dai da tsofaffin nan suke yi marasa kan gado kaga tsohuwa ta kwasaf ta kwasaf ta kwasaf ta kwasaf ita abinda ta barar bata ci ba ita bata sutura ba ita bata yi taimako ba ita bata zauna ta huta ba akwai wata da take irin wannan barar ta mutu aka birkice kayanta aka tadda kuɗi wajen kwata miliyan da 250 akwai wani kuma ala yakubun nan namu dan hizba shi yake ba mu labari a yi a kofar mata wani almajiri ya zo da ƙauye ya nemi alfarmar wani mai gida dai matsakaici ya ce da allah ya taimake shi da wajen kwana ko da zaure ya ce ba matsala idan ya je yi barasa da 'yan shirginsa da tsummukaransa sai ya zo zauren wannan mutum sai ya kwana yau da gobe kayan allah sai mai wannan gida yau ta ciyo shi ya zo ya daga gidan wannan dillali ya zo da mai ciniki a shiga a dudduba a tattauna wannan ya zo wannan ya zo har dai aka zo da wani wanda ya nuna kamar zai saya sai aka zo zauri bayan an shiga lalle ka gida aka zo zauri ana tattaunawa shi ku almajiri yana gefe bai fita ba ana cewa kaza za a biya mai gida yana yayi kaɗan a ƙara sharaf sai almajiri ya ce haba bawan Allah kai ku ka kara masa mana ai gidan ya kai a kara to shi mai sayan gida sai ya ga almajiri masa karambani ya ce to kai uban karambani ina ruwanka karam da shiga goro a cikin miya me naka ko kuwa in za ka saya ya ce to in kun na saya sai na saya kamar da tsaye suka ce to sai mu gani mai gida ya kasaɗe eh, yana kallon iko Allah almajirin ya kwance-kwance in ya zaro nan sai ce ku irga <laughs> ya kurce wannan kulli ya zaro ce a irga kawai sai ga kuɗi fiye da dubu ɗari biyu sun fito kuma wannan jin dawon gidan dubu ɗari biyu da talatin ne ko da ashirin a lokaci so kaga sun mai da bara sana'a wanda manzan Allah ce duk wanda ya mai da bara sana'a haka sidi haka sadada wallahi kamar tafasasshiyar kwaltar jahannama yake cusa a cikinsa in ji manzan Allah wanda ya ga dama ya cusa kadan wanda ya ga dama ya cusa mai yawa kuma ranar lahira duk mutumin da ya mutu yana bara haka siddan zai tashi fuskarsa kwarangwal a filin alkiyama babu tsokan nama ko dangware da alama ce ta mai bara to amma in ka bugi jaki sai ka bugi taiki su ma hukumomi su ji tsoron allah su yi abin da ya kamata ka da garin na akwai gidan adana gajiyayyu amma wani gwamna da ya bushe iska ya zo ya rushe ya tarwatsa da gidan na kasassu. shi ma a mariri da tudun maliki da sauransu wanda aka bincike shi aka ga larurarsa ba larura ba ce a taimake shi a koya masana sana'a a bashi jari matsakaici a sallame shi wanda aka gamsu yana da nakasa da tawaya a nemi 'yan uwansa a jakunansu a taimaka musu kula da shi wanda aka nemi danginsa babu to wannan yana wuyan gwamnati sai a kai shi gidan gajiyayyu a tallafi rayuwarsa hatta ya ti Allahu bi amri wannan shine abin da yake wajibi a musulunci kafin a hana bara saboda in ma ka hana ta ba ka kawo madadinta ba za ta hannu ba kulla kurciya za a yi ta yi ka sa wa 'yan hizba bakin jini a su ba su iya hana barab ba su kuma su yi ta'ar tabu da almajirai amma idan kai tanadin da ya kamata da yawan mutane in sun samu abin da ya wadatar da su shikenan allah ba mu ikon gyarawa abin da ya zama daidai allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure allah ya fi mana saboda lokaci da yanayi اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم امنا في اوطاننا وادم اللهم الامن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله